da ashirin da bakwai wanda shi ya yi daidai da sha shida ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da bakwai a darasinmu na biyu a cikin wannan littafi mai suna alwasiyatul kubra mawallafin shahararren malamin nan shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya al-harrani rahimahullahu ta'ala darasin mu da ya gabata ibn taymiya ya fara magana akan irin abin da Allah madaukakin sarki yayi ma wannan al'umma na baiwa da shiriyar da ya bata ta hanyar aiko mata da wannan manzo manzon tsira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a cikin wannan addini da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi akwai abubuwa da suka tarayya da sauran addinai da suka gabata addinai da Allah ya aiko annabawa da su wannan addini namu na musulunci ya yi tarayya da waɗancan addinai cikin wasu abubuwa sannan kuma Allah madaukakin sarki ya keɓance wannan al'umma da wasu abubuwa na shari'a waɗanda babu su a cikin shari'o'in da suka gabata ibnu taymiya ya fara shimfiɗa da bayanin waɗannan abubuwa a jumlace a dunkule kafin ya zo ya shiga babban jigo ko babbar manufa ta wannan sako shi da ya rubutawa mabiya shehin malamin nan ali ibn musafir ibn taymiya yana cewa kamar yadda yake a cikin darasin da muka da muka fara a darasin da ya gabata yake cewa thumma khassahum ba'da zalika bima mayyazahum bihi wa faddalahum min ash-shir'ati والمنهاج الذي جعله لهم kuma gabanin haka yana cewa hadahum Allah ya shirya da wannan al'umma lima ba'atha bihi rusulahu jami'ahum ya shirya da wannan al'umma zuwa ga abin da ya aiko dukkanin manzansu da shi min addinin ladhi shara'ahu li jami'i khalqihi na addinin da ya shar'anta wa dukkanin halitta tun daga lokacin annabi adam alaihi salam har zuwa lokacin da Allah zai nada wannan kasa wani addinin da yake an yi tarayya a cikinsa sun makasahun ba da zalika bima mayyazahum bihi sannan Allah madaukakin sarki ya keɓe wannan al'umma da abin da ya sa suka sha bamban da shi wa faddalahum ya fifita su da shi min shir'ati na shari'a wal haji da tafarki na rayuwa allazi ja'alahu lahu wanda ya sanya ma wannan al'umma yace fal awwalu abu na farko wanda shine abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa duk wata al'umma tun lokacin da Allah ya saukar da dan adam na farko baban annabi Adam alaihi salam zuwa ga doran kasan nan har zuwa Allah madaukakin sarki ya karbi ran mahaluki na karshe wannan addini waɗannan abubuwa ba sa canzawa abubuwa ne guda ɗaya ba za su canza ba mislu usulin iman kamar abin da ya shafi shika-shikan imani fa'alaha mafi ɗaukakar shika-shikan imani wa mafi falalar shika-shikan imani huwa tauhidu shine kadai ta Allah da bauta tsantsanta bauta ga Allah shi kadai wa a gyara ba wa shahadatu ba wa huwa a gyara abu na farko mislu usulul iman kamar shika-shikan imani waɗanda su ne rukunan imani guda nawa guda shida wanda suka zo a cikin hadithu jibril hadisin da sayyidina umar radiyallahu anhu ya ruwaito wanda muslim ya ruwaito shi imam bukhari ya ruwaito shi a cikin sahih bukhari amma hadisin abu huraira muslim ya ruwaito shi a hadisin umar da tsawonsa jibril alaihi salam ya zo a sifata mutum zuwa ga annabi sallallahu a zauna cikin yana tambayoyi daga cikin irin tambayoyin da yayi ya tambayi annabi sallallahu ya bashi labarin menene imani fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa Ya ce masa imani shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira kuma ka yi imani da kaddara mai daɗi ko mara daɗi waɗannan su ne shika-shikan imani guda shida babu wani wanda zai zama aikinsa ya samu karbuwa a gurin ubangiji sai ya yarda da waɗannan shika-shikan imani duka to duka waɗannan shika-shikan imani guda shida kalmar shahada al'imanu billah shine jigo na farko duk sauran rissa ne al'imanu billah shine al'asu imani da Allah shine jigo na farko sauran duk rassa ne nashi imani da mala'iku imani da littattafai imani da manzanni dukkaninsu wasu rassa ne daga cikin imani da Allah imani da Allah kuma shine da kalmar shahada ta kunsa gaba daya ashhadu an la ilaha illallah kuma wannan kalma ita ce mafi girman kalma da mutum zai faɗa. أفضل ما قلت أنا والنبيون بعدي من, من, قبلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وأشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير shine mafificin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na zikiri shine mafificin zikiri wanda annabawa suka faɗa gabanin sa fa alaha wa afdaluha huwa tawhid shahadatu an la illallah shine kuma shaidawa babu abin bautatawa da gaskiya sai Allah kama kala ala kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu babu wani manzo da muka aiko gabanin ka face mun masa wahayi abinda wahayin nan yake kunsa ko yake kunshe da shi shine la ilaha illa ana fa'budu babu abin bautatawa da gaskiya sai ni don haka ku bauta ne ku bauta mini ni kadai kowane annabi ya zo da wannan tushe ya zo da wannan jigo ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت haka muka aika zuwa ga kowace al'umma da wani manzo yana cewa ku bautata wa Allah kuma ku nisanci duk wani abin da ake bautawa ba Allah ba shine al-tagut duk wani abu da bawa da dan adam ya shige iyaka wajen girmama shi to a ce ake cewa tagut كل ما تجاوز به العبد كل ما تجاوز فيه العبد حدوده duk abin da bawa zai wuce iyaka da shi wajen girmama shi to wannan shi ake cewa mamut da sharaɗin yardar shi wannan abu saboda annabawa su fita waɗanda aka bautata masa kamar annabi isa alaihi mala'iku su fita waɗanda aka bautata musu ba da yardar ba wanda duk aka bautata masa ko aka wuce gona da iri wajen girmama shi kuma ya yarda to ya shiga karkashin kalmar asabu Allah ce was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni ar-rahman alihatan yu'badun ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu aja'alna min duni ar-rahman alihatan yu'badun shin mun sanya wasu ababen bauta banda Allah mai rahama ana bauta musu ma'ana dukkan annabawan da suka zo gabaninka babu wanda ya zo da irin wannan da'awa ta cewa a bauta wani ba Allah ba kana li basharin an yu'tiyahu Allahu an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun ba babu wani mutum da ya dace gare shi bayan Allah ya bashi annabci ya bashi hukunci ya bashi littafi ya fito yana cewa mutane ku zama masu bautata min ba Allah ba babu wani wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko ya girmama shi da annabci ya girmama shi da saukar masa da littafi sannan kuma ya zama yana kira zuwa ga bautar kansa ba Allah ba ba haka dukkan annabawa da suka zo sun yi kira ne zuwa ga tsantsanta Allah da bauta shi kadai haka nan Allah ya ce shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد ألا يا شرعا أن تامكوا الدين ما الدين ألا يا شرعا أن تامكوا دقتكم الدين إرن أبن دي وسيتي دشين قال النبي نوح والذي أوحينا إليك da abinda muka yi maka wahayi zuwa muka yi maka wahayin sa wa ma wasaina bihi ibrahim da abinda muka yi wasici da shi da annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa an aqimud dina na cewa ku tsayar da wannan addini wala tatafarraqu fihi ku tsayar da kalmar tauhidi kada a samu bambanci tsakanin ku cikin kalmar tauhidi kabura ala al-mushrikeena ma tad'uhum ilayhi abinda kake kiran karna masu bautata wa wani Allah ba Allah ba abinda kake kiran su zuwa gare shi na kaɗai ka Allah maɗaukakin sarki da bauta na barin bautata ma dukkan wani abu ba Allah ba ya yi girma a wajensu suna ga abu ne babba duk sanda mutumin da yake ɗauke da da'awa ta tauhidi karantarwa ta kaɗai ta Allah in ya shigo wurin da ba a kaɗai ta Allah ya ce a zo a kaɗai ta Allah shi kaɗai to wannan kalma za ta yi girma a wurin masu sauraro a wurin waɗanda suke sun saba da wata rayuwa ta shirka wata rayuwa ta ba da addini ba wani abin da ba addini ba za su ji girman kalma a ce ba za su bauta wa kaza ba za su yi kaza ba ba za su yi kaza ba sanda za ka ce abu kaza shirka ne a daina kiran wani ba Allah ba in an gamu da wani bala'i za a faɗi ko an ga wata masifa kada a kira kowa ba Allah ba kada a nufi kowa da bukata ba Allah ba shi kadai ne wanda ake nufa da bukata iyaka na na'budu wa iyaka iyyaka nasta'in al-isti'anatu lillahi billahi wahdahu kada a nemi agaji cikin abin da babu mai iya shi sai Allah da wani ba Allah ba kada a yi wa wani yanka ba Allah ba قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين waɗannan duk ayyuka ne da ake wa Allah to sai ka samu kanka cikin mutanen da su suna ganin akwai waɗanda su ba za a yi musu wasu abubuwa irin waɗannan ba Allah ba ka ji muridi yana yaban shehinsa yana cewa shehinsa shine sallarsa shine azuminsa shine zakkarsa shine layyarsa shine hajjinsa shine baccinsa shine tashinsa shine tsayuwarsa shine zamansa ne numfashinsa ne shanshi shi ne cin shi duk gaba ɗaya rayuwar ya tattara ya danka wa shi to me ya rage wa Allah kuma qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu to shi kuma gaba ba wai ya rabawa ya raba ya ba Allah wani abu bai a'a duk ya ce da shehi wala da in ka duba cikin diwanin irin su a marigayi abubakar atiku diwanin shehu sani kafinga na kano ka duba irin diwanin tijjani usman na mota za ka ga duk waɗannan wake-wake da suke yi wa kaula irin waɗannan abubuwa za ka ga suna faɗa shi da salati wa siyami wa kiyami wa kuhudi wa wa wa to in ka zo ka ce wannan shirka ce duk wanda ka jingina ma waɗannan abubuwa ka mai da shi Allah ka ba shi sifofin Allah sai ya ji girman kalmar a yanzu ba za a yabi shehi ba ka na shehi shehi matsayinsa bai kai haka ba to sai ya ji kalmar ta masa girma ka ce shehi bawa ne kamar sauran bayi in ya yi aiki na kwarai ya samu rahamar Allah in ya yi aiki ba daidai ba Allah ya azabta shi kamar da ake azabta duk wani fandanare to sai ya ji kamar kala zuba masa ruwan nafi kabura ala al da ma yastabi ilayhi man Allah yana zabar waɗanda ya so zuwa gare shi cikin bayansa wa yahdi ilayhi yana shirye da waɗanda suka mayar da al'amuran su gare shi haka nan Allah na cewa ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa ummatan wahida wa ana ya ku waɗannan manzanni ku ci daga daɗaɗin abubuwa su ne na halal wa amalu saliha kuma ku yi ayyuka na kwarai waɗanda Allah ya umarce ku da su inni bima ta'maluna alim ku ci halal kuma ku yi aiki bisa ga umarnin Allah madaukakin sarki inni bima ta'maluna alim kuma ni masani ne da abin da kuke aikatawa wa anna hadhihi ummatukum wannan al'umma ce ta ku gaba ɗaya a dunkule ummatan wahida al'umma ce kwaya ɗaya wa ana rabbukum kuma ni ubangijin ku fattakun ce ku kiyaye dokokina ibn taymiya ya jero waɗannan ayoyi dan ya tabbatar maka da cewa wannan abu ne da dukkan addinai da Allah ya saukar daga sama ga annabawansa da manzanninsa suka yi tarayya a ciki su ne usulul iman mafi girma daga cikin usulul iman shine tauhidi haka nan yace wa mislul imani bi jami'i kutubillah da kuma misalin imani da dukkanin littattafan Allah wa jami'i rusulihi da dukkanin manzanninsa kowane annabi ya zo yana gaskata annabawan da suka gabace shi kowane littafi ya zo yana karfafa yana karfafa littafan da suka gabace shi ne yana gaskata su babu wani wanda zai zama mumini face sai ya yi imani da dukkanin annabawa gaba ɗaya babu togaciya ya yi imani da dukkanin littattafai da Allah ya saukar wa manzanninsa باب togaciya kamar yadda Allah ya قولوا qulu yace ku ce amanna وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون كتي آمنا بالله من إيماني دا الله وما أنزل إلينا دا أبن دا أكسوكر منا شيء القرآن wa ma unzila ila ibrahim da abinda aka saukar wa annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaqa da annabi yaqub wal asbab da jikokinsu wa ma musa wa isa da abinda aka bawa musa annabi musa da abinda aka bawa annabi isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da abinda ma aka ba dukkan annabawa daga ubangijinsu la nufarriqu na ahadin minhum ba ma nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikin su ko nahnu lahu muslimun ko mu masu mika wuya ne masu sallamawa masu saduda ne ga Allah madaukakin sarki wannan ayat ta kunshi imani da annabawa da abin da aka saukar musu imani da abin da aka saukar musu ki daya waɗannan da aka ambata da sunayensu da sauran annabawan da ba a ambace su ba la nufarriqu baina ahadin min rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum babu bamba ba nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikinsu haka nan Allah ya ce wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li a'dila bainakum kace nayi imani da abinda Allah ya saukar min kitabin kitabin anan na kira ce wa hiya ta ummu jami' duk da fi fi fi siyaq al-ithbat illa anna ha ja'at nakira litashmala jami' al-kutub dukkanin littattafai sun duk abin da Allah ya saukar na littafi na yi imani da shi wa umirtu kuma an umarce ni ne a adila bainakum in yi adalci tsakanin haka nan da fadar sa rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minu manzo ya yi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa haka nan dukkan mu'minai sun yi imani da abin da Allah ya saukar ga manzansa kullum dukkanin su amana billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusuli sun yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma nuna bambanci tsakanin wani daga cikin manzanninsa wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir kuma suka ce mun ji mun bi ghufranaka Allah gafarar ka muke nema rabbana ya ubangijinmu wa ilaika al-masir kuma makoman mu gaba daya daga karshe zuwa gare ka ne la yukallifu Allah nafsan illa wusaha Allah ya dora wa rai wani abu sai abin da za ta iya laha ma kasabat abin da ta tsorunta na ayyuka ita ce za ta samu ladan wannan wa alaiha ma kasabat abin da ta tsorunta na ayyukan banza ita ce za ta dauki laifukan wannan rabbana ya ubangiji mu la tu'akhidna in nasina wa akhtana ya ubangiji kada ka kama mu da wani laifi cikin abin da muka yi na mantuwa ko muka yi na kuskure ربنا ولا تحمل علينا إسرا يا أبنجي كذا كتورا من نوي كما حملته على الذين من قبلنا كما إنك كتورا ga waɗanda suka gabace mu saboda taurin kansu da taurin kansu da keta alfarmar addinin ubangiji ubangiji ya ta haramta wasu abubuwa fa bi zulmi min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katira saboda zaluncin yahudawa Allah ya ta haramta abubuwa wanda da alal ne a gare su amma saboda zalunci su sai Allah ya haramta musu kaza ya haramta musu kaza ya haramta musu kaza wanda lokacin da Annabi Isa alaihi salam ya zo yake cewa wala uhilla lakum ba'd alladhi harrama alaykum na zo in halatta muku sashen abin da da saurin kanku da girman kanku da kangarewar ku ta sa ubangiji ya haramta muku na zo in halatta muku amma duk da haka ba a halatta duka ba wasu abubuwan kuma shari'ar musulunci da ta zo ta ƙara sassauci ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم النبي يازو دن يسوكي مسو نويين نويين da suke kansu da sasari da yake ya dabe da su ta ko'ina to haka Allah yake yi a da sunnarsa ta gabata ga waɗanda suka yi masa girman kai suka yi taurin kai suka dinga ƙetare iyakokinsa sai ya haramta musu wasu abubuwa da da ya halatta musu haka yake gudana da shari'a bayan zuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da saukar da wannan alkur'ani da cika wannan addini babu wani abu wanda yake da wanda yake halal ne a cikin wannan addini da kuma wani zai zo daga baya haramta shi Allah ba zai haramta abubuwan da aka riga aka halatta a cikin wannan addini ba sabanin lokacin da yahudawa lokacin da yahudawa suke kangarewa Allah yana aiko da wasu annaba sai a haramta musu abubuwa a haramta musu wannan a haramta musu wannan bayan shari'a musulunci ta cika da da ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum babu at-tahrim shari amma akwai at-tahrim al-kauni al-qadari mutum sai Allah ya jarrabe shi da wasu idan mutum ya kangarewa tafarkin ubangiji ko ya ke lazimtar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya jarrabe shi da wasu ra'ayyuka masu tsaurin gaske ka gan shi yana ta bin maganganu masu kaishi masu tsanani tare da cewa a cikin sunna akwai abubuwan da suke na sauki sai Allah ya kange shi da gare su ba a haramta mishi su ba kamar yadda aka haramta wa yahudawa amma Allah ya jarrabe shi da tahrimul kauni tahrimul kauni shine irin wannan Allah ya sanya shi ya kasa gane saukin da yake ciki sai ka gan shi yana cikin halin tafiya amma cika sallah yake saukin da aka yi wa matafiyi na ya rage sallah masu raka'o'i hudu su koma biyu shi sai kaga Allah ya kasa shiryar da shi zuwa ga wannan sai ka gan shi cikin halin tafiya azumi yana wahalar da shi amma ba zai iya ajiyewa ba kai sai ma ka same shi yana azumin nafil kuma yana cin kwakwa sai ka same shi dukkan wani abubuwa da sunna ta zo da sauki shi bai san bai san su ba duk tsananin sanyin nan bai yadda ya yi shafa a kan safarsa ba duk kaurinta ya ce ai sai kufi kufin ma in ya dan huje to ba zai shafa ba ya huje sai wanda yake sai Allah ya jarrabe shi da irin waɗannan ijtihadat din ya kange sunnar daggare shi gan shi yana ta shan wahala dukkan wasu sunnoni da ta sani to a yanzu babu a tahayin ba zai samu ya gane ba a haramta masa ya aiki da su ba amma saboda zaluncinsa sai Allah ya hana shi fahimtar wannan dan ya zama masa ukuba matakila wannan ya zama dalilin kankare wasu abubuwa na shi ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ما تولبنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا أبنجي كذا كثورة من أبن بزام هي با أبن بابا دامر ينسى واعف عنا كيما عفوا كيما الأمومي واغفر لنا تكافر تامنا وارحمنا كجك أنت مولانا كي لي مجب شمو فانصرنا على القوم الكافرين كباب نسرى بسجمتنا نسك كافرين وأنا أدعوئي bayan Allah ya saukar da wannan aya ya zo a hadisin Abdullahi bin Abbas cikin sayyid Muslim annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa Allah ya ce kad fa'altu nayi abin da kuka roƙa la tu'akhidna in nasina wa akhtana kad fa'altu na karba saboda haka Allah baya kama mu da laifin abin da muka yi cikin mantuwa baya kama mu da laifin abin da muka yi cikin kuskure Allah ya gafarta ma wannan al'umma abubuwan da za ta tsorota da za ta aikata a cikin halin kuskure ko halin mantuwa a cikin kowane irin sashi daga cikin sassan addini sawa'un abin da ya shafi akida ko abin da ya shafi shari'a babu bambanci la tu'akhidna in nasina aw akhtana sawa'un a akida ko a shari'a matukar ba bisa ganganci bane abin da za a yi saboda kuskure ko rashin sani ko mantuwa to Allah baya kama mutum da wannan Allah ya dauke wa al'umma wannan bai kuma kallafa wa al'umma abin da ya fi karfin ta ba duk cikin abin da ya zo a shari'a babu abin da ya fi karfin ɗabi'a ta ɗan adam mutum ya iya samun sa cikin wasu wani yanayi da wasu abubuwa za su gagare shi ya kasa yin su amma ba wai dan abubuwan a ɗabi'ar su ba sun fi karfin mutum ka iya samu a cikin ɗaiɗaiku wani saboda kafarsa na ciwo ba zai iya tsayuwa a sallah ba amma ba dan tsayuwa a sallah ya zan abin da ya fi karfin dan adam wanda saboda baya da kuɗi ba zai iya zuwa hajji ba amma ba dan zuwa hajji ya fi karfin ɗan adam babu abin da Allah ya kallafa wa ɗan adam abin da ya fi karfinsa wasu abubuwa sa iya zuwa su sa wani abu na wahala ya shiga ciki amma mai sauki ne وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر wala yuridu bikum al-usra Allah sauki yake nufi da ku baya nufin tsanani da ku ba haka addinin Allah yusur ne inna hadha ad-din yusrun haka manzo Allah ya ce inna wannan addini kan sauki ne walan yashadda ad-din ahadun illa ghalabahu babu wani wanda zai matsa wa kansa cikin harkar addini ba ce addini ya fi karfin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ce khudhu min al-a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yaballu hatta ku yi ayyukan da ku ɗauki ayyukan da za ku iya Allah baya kosawa ku ne za ku kosa don haka wasu ma daga cikin malamai suke ganin kiran ayyuka na musulunci da cewa al'amalu taklifiya ayyuka da aka kallafa domin kalmar taklif a larabci tana nufin ilzamu ma fihi mashakka a lizimta maka abin da yake da wahala to a shari'a babu wani abu sunan shi ilzamu ma fihi mashakka komai a sani addini mai sauki kuma ba a yadda ka nufi wahala ka dushi wahala ka dumfare ta da gangan da riya cewa wai kai za ka samu lada ba a je aikin hajji mutum ya ce ni a ƙasa magani saboda wai ya sha wahala ladansa su karu zai da ka bi hanyar da take mai sauki ka ce kai za ka so ka sha wahala din wannan ba ba maqsudin shari'a bane laysa min maqsudin shari'a al-mashaqqa shari'a ba ta nufin wahalarwa in ka ga mutum yana wahala ya sa kai shi cikin wahala jahilci ba shari'a ce ta sa ba babu wahala in ba za ka fahimci addinin musulunci za ka samu shi ne ya komai sauki in ka ji kana jin nauyin sandoli biyar so ka tuhumi zuciyarka ka tuhumi imaninka amma sandolin nan babu wani lokaci da bawa mumini yake samun kwanciyar hankali da raha da raha irin lokacin da yake sanya shi yasa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza hazabahu amrun faja'a ila salah idan wani al'amari ya turnike wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yayi gaggawa ya je ya kama sallah a ciki yakan samu sassauci yana cewa a rihna bis salati ya bilal a rihna hutar da mu ma'ana kirawo sallah mu je mu yi sallah don mu samu hutu ba wai ka yi sallah ka ce ka huta wani zai kai na sauke nauyi wallahi kaga sallar da na tuna na yi sallar da fi ikita sai ya ji daɗi baya cikin sallah ba wai yana cikin sallah din ne daɗin yake ba a'a da ya gama sallar ne sai yake jin daɗi ya sauke nauyi ka sallace nauyi annabi yana kiranta raha kai kana kiranta nauyi to bayan Allah suka samu raha da sauki na zuciya lokacin da suke cikin sallah domin shi ne lokacin da suka fi kusanci da ubangijinsu rabu ma ya al-abdu li rabbih wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusanci da ubangijinsa lokacin da ya dora goshinsa yana sujjada a lokacin ya fi kusa da ubangijinsa wasdud waqtari kana sujjada kana kusanta ga ubangijin kai to a ce bawa yana kusa da ubangijinsa yana karanta masa bukatunsa yana neman kariyarsa a ce kuma a lokacin da yake jin damuwa tabbasin idan ya jahilci sirrin da yake cikin sallah saboda haka a cikin addinin musulunci babu wani abu mai tsanani wasu sukan yi hujja da cewa to a ah, ga da Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ajruki ala qadari na sadiki ladan ki gurgudan wahalar saboda haka ce gurgudan wahalar ka gurgudan ladan ka sai ka je yadda zaka ga irin wannan kaga mutum ya fi so ya sa kashi cikin wahalar da kankan wai ai an ce gurgudan ladan gurgudan wahalar wannan kuma ya samo asali ne daga jahiltar manufa ta shari'a sai da tuna aisha lam taqtasid lam lam taqsid al mashaqqa ba ta nemi ta sha wahalar ba wahalar ke ta riske ta in wahala ta riske ka ba kai ka neme ta ba to sai Allah ya linka maka lada kai ba kai ka nemo ta ba ba kai ka jawo kanka ba amma in kai ka jawo kanka kai kadai zaka sha wahalar ka kai da wanda bai sha wahalar ba duk wanda ya haji tun daga farkon ta har ƙarshe a ƙasa wai shi dan ya sha wahala da wanda ya yi ta a helicopter in zai yiwu yana cikin iya shi. duk ya abubuwan da ba tun da sai ba zai kala da in ya fi kiyaye wasu sunnoni Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi hajjin sa akan abun hawan sai akan kasuwa ya haka ya je mina ya je arba ya dawo daga arba ya zo bifa to akan abun hawan sai bai taba a ƙasa ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam karfa ne duk da ya kai wannan shekaru na manyanta amma Allah maɗaukakin sarki bai raba shi da karfinsa na jiki ba in ya ga dama yana iya yi ko da ya gwada a wasu gurare to amma duk da haka akan abin hawan sa yayi abin lokacin da wani sahabi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yar uwarsa ta yi kanci za ta tafi haji amma a kashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga mata ta hau abin hawan ma'ana kada ta fata wa kanta lokaci ba abin da za ta samu manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo ga wani mutum a tsaye a cikin rana yana ta gumi manzala ce wannan ba aka ce ai wane ne ya yi alwashin zai yi ta azumi ko yaushe sannan kuma zai zauna a rana ba zai shiga ba zai zai tsaya a rana ba zai shiga inuwa ba manzala ce ku umarce shi ya shiga inuwa kuma ya azumi irin na sunna to haka shari'ar musulunci ta zo amma wasu suna ganin ai in kana so ka samu kusanci da ubangiji to ya kamata ka wahalar da kanka ka azabtar da kanka ka wulaƙantar da kanka saboda haka sai a ce maka ai wali kaza wali wani ai abola ma ke kwana abola wai wannan ne zai sa zuciyar shi ta biyu ya cewa e, lalle shi kaskantacce ne gaba ga Allah har suna yin ƙarya cewa wai sultanni shi ba haka yake abola yake kwana yana cin abinci tare da karnuka wani wali ya ce wai shi in ya zo bolan ma zai ci ya ga bai ga kare ba sai ya tunanin ko wani abu yawa Allah idan abokan cin abincinsa suka ya fi so yana wata suna wata yana wata suna to kaga kaga wanda ba addini ba ne inda a cikin irin wannan koyarwar aka yada a cikin al'umma me za mu zama a duniya wanda za a zama mutumin da za a ce ya ci gabe jeji ya bi shanu abin da ya bi namun daji yana cin abinci tare da su yana yana yaushe zai fita jihadi yaushe zai raya ƙasa ba za a samu wannan ba to shi yasa za ka ga dukkanin waɗanda suke abokan gaba na addinin musulunci sun fi sha'awar irin wannan aƙida din aƙida ta sufanci ba ta gaba ɗaya mutum ya kakkaɓe ya dawanye ya lalace ya zauna da yunwa ya yi kwana da kwanaki a cikin duhu a kulle cikin dauda da datti baya wanka baya kasuwanci baya aiki baya komai ya dogara da bara wai wannan shine tawakkali in ma ka ajiye abinci na kwana ɗaya ka fita daga layin masu tawakkali ka zauna a masallaci ko ka shiga daji sai abin da aka ci aka rage aka baka ko abin da ka tsinta akan titi in za ka samu wannan aqida ita suka fi so shekul islam ibn taymiya sai su gaba da cewa wa mislul imani bil al akhir daga cikin abin da dukkan addinai suka yi tarayya a kansa akwai imani da ranar lahira wa ma fihi min al-thawab wal iqabi da abin da yake cikin wannan rana na sakamako da kyakkyawan da kyakkyawa na sakamako da aljanna ga waɗanda suka yi ayyuka na kwarai wal iqabi ko ukuba ga waɗanda suka bauɗe wa hanyar Allah kama akhbara Allah kama akhbara Allah min yadda yake an ba min ba a gyara kama akhbara Allah an imani man takabbana kamar yadda Allah ya ba mu labarin imanin waɗanda suka gabata min mu'minin um-, umami bihi daga cikin mu'minan al'ummomin da suka gabata bihi da shi wannan da ita حيث rana ta ranar lahira فتاوى حيث قال a yadda yake إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من لي ولا مسكي إيمان da waɗanda suke hadu wato yahudawa wanda suka tuba suka zo suka bi annabi musa alaihi salam wan nasara da nasara da sabi'ina as-sabi'ina waɗanda suka karkacewa bautar taurari kalmar sabi'in malamai sun mata fassara bi ko dai suna bautar taurari suka bar wannan ko kuma suka karkace zuwa bautar taurari daga addinin annabi ibrahim alaihi salam wanda har yanzu akwai gurbishin su a iraki ana kira su sabiya har yanzu akwai sauransu a kasar iraki masu bautar taurari ko kuma wanda suka karkace wa bautar taurari din suka yi addini na kwarai man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa amila salihan yayi aiki na kwarai falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma babu tsoro tattare da su akan abin da za su iske idan sun mutu wala hum yahzanuna kuma ba su bakin cikin abin da suka bari a nan duniya wa mithlu usul ash-shara'i kama zakarahu fi surati al-an'am da kuma usul na shari'a wancan ya faɗi usul na imani sai kuma zai faɗi usul na shari'a abubuwa na shari'a wanda suka zo a cikin alkur'ani nan ma an yi tarayya nan ma addinai gaba ɗaya sun yi tarayya a usulul shara'i kamar da suka yi tarayya a usulul iman usulul shara'i su ne waɗanda ibnu taymiya zai ambata mana wanda dukkan wani addini bai zo da sabanin su ba so ne abin da za mu karanta ya zama shine shuku na abubuwan da ibnu taymiya ya ambata cikin abubuwan da duk addinai suka yi tarayya a ciki sannan kuma ya zo ga mana bangare na biyu abinda wannan al'umma take fanta da shi akan sauran al'ummomi Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in bismillah wa yake sallah to bismillah to tambayi tambayi tambayi a cikin hadisin abu musa la shari yana da a cikin sunan annabi sallallahu ta'ala sune safa eh eh eh ne kai kake gani kana ganin musulmi sun yi wata nasara sun shiga majalisar dokokin amerika a duk fata lokaci kake ka zara ka zara ido ka ga me zai yi a kuna nan in kasashen kuma da ku ne ya ku ya ku zalla kun kasa yin shari'a sai wani can a tsakiyar kaza arna shi kadai an zaɓe shi sai ya shigar da ya dinga sussuka jira ko bai hana ba za ku yi kasa kuma ai abin ya fi karfin haka a zagaye yake da dokoki ba zai iya ƙetare su ba kafin ya shiga wannan gurin akwai dokoki na farko ma shi wani irin musulmi ne ba su musulmi ne sunan sunansa musulmi amma ka san ya ya ya da biyar ciki da ake kawai yana amerika shi ma da kansa duk da cewa dai kamfen zai sa ya ta faɗar wannan cewa shi ba shi kawai ya shiga a matsayinsa na ta amerika ne kuma a matsayinsa na ya ga gunduman da suka zaɓe shi ya tabbatar musu da abubuwa na jin daɗi musamman harkar lafiya da harkar ilimi duk wanda ya ta kamfen shi bai ce wai zai kawo wani abu da ko za a kai wani hari wata ƙasar musulmi ya daga hannu ci ban yadda ba to ya ma ce duk sai mai sai a fasa an wani lokaci sai mu ɗora mu ɗora bukatar mu ɗora fatan mu akan inda ba na ya kamata ba na ya kamata ba wato kama a ce a ce an isra'ila kana kai hare-hare kasar lebanon ko kasar isra'ila ko kasar palestine ko amerika za ta kai hari iraki sai a ce ga kungiyoyin kasashen larabawa can za su yi taro sai kuma duk mu zira ido muna jiran su iya hana abin da amerika za ta yi duk mu sa ido mu bar duk abin da muke yi ba abin da za su karshe haduwa za a yi a sha ruwa a sha lemo a gaggaisa da juna an dade ba a haɗu ba karshe ka abinda za su karanta na bayanin karshen taro kusan ma kafin a gama taron an gama daddalewa da amerikawan ga abinda suke so ya fito ga abinda ba su so kai kuma kana nan ka ki bacci kana jiran a yi sanarwar ka ji me za a ci ba da za ka ji to wani lokaci inda ba nan ya kamata sai mu ɗauki abin da bai ta mu ɗauke shi wani babba kamar wata nasara muka ci ba wata nasara da ya shiga da kai ya shiga duk da

to to ai ba musulmi bane kiristoci ne ka gane ko dan ka ji an ce musulmi sun yi hijira habasha sun yi hijira a lokacin kiristocin ne kuma har yanzu kiristocin ba wai ba musulmi ba akwai musulmi amma yan kaɗan ne ba su da komai a hannunsu saboda haka arna ne suka shiga suna yakar musulmi da goyon bayan da haɗin bakin shugabannin da aka ce hukuma ce ta rikon kwarya ta somaliya din waɗanda shekara da shekaru suna can waje sun kasa shigowa ma ƙasar ana ta fashi ana ta cin zarafi ana ta kisa a ƙasar sun kasa yin komai suna can waje sai da su waɗannan 'yan kotunan musulunci suka zo suka tabbatar da zaman lafiya al'amura suka dawo yadda ya kamata suka kori 'yan fashin waɗannan da ɓata gari aka kama masu laifi aka tattare su to a lokacin kuma su wannan wannan ƙasa ta habasha ta ta kasar ƙasa ce take gara wajen talauci haka amerika ta zo su ba su daloli ce to muna so ku yaƙi waɗannan ku kore su saboda haka a ba su kuɗi su tura sojojinsu a ba su makamai su yi ta yaƙi saboda haka ba ma musulmi ba ne har a ji cewa mai matsayin kuma ko da musulmi ne suka yi wannan a ba abin da zai wannan musulunci nasu ba zai fitar da su ba musulmi ya kashe dan uwansu dan uwansu musulmi ko yayi muwalatin waɗanda suke makiya Allah ya yaki musulmi ya yaki musulunci Allah madaukakin sarki ya haɗe su gaba ɗaya ya sa su a cikin kwando guda ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minkum saboda haka shi ma ya zama su ko da ba musulmin ne alkashiya wani ita ce tsoron da yake a zuciya bai fito bai bayyana ba alkhawfu kuma wanda har yakan iya bayyana a jiki a ga mutum ya gudu ko yana rawar jiki ba fahimta alkashiya tana da alaka da zuciya kawai amma al'abin alkhawf yana da alaka da zuciya sannan kuma yana da alaka ta kai na'am me ya matsayin alwalarsa kenan kake kake nufi ba me hukuncin sa ba in ka ce ɗaya hukuncin sa ma'ana ya yi sako ko bai ko bai yi sako ba me ya matsayin alwalarsa malamai sun yi sabani saboda hadisai da suka zo guda biyu hadisin busra yana nuna alwala ta kai man massa zakarahu fa alaihi wanda ya shafi zakarin sa ya alwala ta wajaba akai da hadisin Falk ibn Ali da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da wanda zai shafi azzakarin sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ce inna ma abinda namiji ya ruwaito wannan kuma hukuncin ya shafi maza ne busara mace ce me ya hada ta da da sha'anin sha'anin mata na masa zakara me ya hada da busara da wannan saboda haka sai suke ganin ba ta rike ba ba haka aka faɗa ba tunda abin bai shafe ta ba an gane ko saboda haka sai suka ɗauki hadisin ban wasu kuma suka rinjaye da hadisin busra kan cewa asa min hadisin ban ya fi inganci isnadi sama da hadisin balq ibn ali wasu suka yi jam'i bayan ah, hadisai kamar shekul islam ibn taymiya yana da cikin waɗanda suka haɗa hadisan biyu su duk sun sun inganta to ba za mu iya zubar da hadisin busra ba ba za mu iya zubar da hadisin balq ibn ali ba saboda haka sai mu ɗauki hadisin balq ibn ali a hadisin busra alal istihbab mu ɗauke shi ba akan wajabci ba akan mustahabbi ne ya saki mustahabbi ne ya saki ina ce kalmar alaihi tana tana ba ta nuna istihbab kalmar alaihi to amma suna ganin aiki da hadisan biyu ya fi a tare da ɗaya daga cikin su a ɗauki ɗaya da fatan kagan Uh-huh. So. a inda ta a tsakani kan ai alwala ba za ta kai labari ba ko da shi yana cewa ko da da tufa a jikinka ka shafa alwala ta kare cikin haka ne ai da zaman nan dai rabin masallacin an tafi an tafi sake alwala shafa ba biduni ha'id ba tare da wani shamaki ba eh akwai wannan tabbar jahu kalmar farji a gwan balarabe tana shafar namiji da mace duka akwai lafazin da ya zai wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai mun sadu sati na gaban Allah ya yarda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa